daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وسلم masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu da da allah sun kunshi labarun duniya da dumin su sai kuma shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau sannan a saurari duniyarmu a yau sannan kuma shirin nan naku mai farin jini na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai tsaftar muhalli sannan kuma mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya ta da tahir amiraji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta yi watsi da tsarin da aka bata na ɗage takunkuwan tattalin arzikin da aka ɗora mata tsakiya kuma an ɗage taron sulhun ƙasar afghanistan zuwa tsakiyar watan mayu sai kuma najeriya inda tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya ansa tambayoyi a hukumar efcc yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran ta ki amincewa da tsarin ɗauke mata takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta ɗora mata a tattauna tsakaninta da kasashen turai a birnin vienna tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wakilai daga ƙungiyar tarayyar turai da kuma na kasashen turan da amurka da kuma iran sun kasa kai ga fahimtar juna don ɗage takunkuman wata majiyar ta faɗa wa press tv kan cewa har ila yau iran ta ki amincewa da ɗage takunkuman na wucin gadi ko sawaka su ko kuma dai tsawaita damar hulɗa da wasu harkokin kasuwanci a duniya banda haka majiyar ta kara da cewa iran ta ki amincewa da lokacin tabbatar da ɗage takunkuman wato ya zama mako guda kamar yadda aka buƙace ta sai dai ta bayyana cewa tana buƙatar akalla makonni uku zuwa watanni shida don tabbatar da cewa an ɗage dukkanin takunkuman da aka ɗora mata wakilan kasashen dai sun yi ƙoƙarin raya yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran wacce amurka ta fice daga cikinta shekara ta 2018 gwamnatin ƙasar turkiya ta ba da sanarwar cewa an ɗage taron sulhuntawa tsakanin gwamnatin ƙasar afghanistan da kuma ƙungiyar taliban har zuwa tsakiyar watan mayu mai zuwa wato bayan azumi tashar talabijin ta first tv a nan teran ta nakalto minista harkokin wajen ƙasar turkiya mevlut kosovlo yana faɗawa wata tashar talabijin ta ƙasar kafin haka dai an shirya gudanar da taron ne a ranar 24 ga watan afrilu da muke ciki zuwa hudu ga watan mayu mai kamawa labarin ya kara da cewa halin yanzu za a gudanar da taron wanda kasar qatar da kuma jisa ɗinkin duniya suka ɗauki nauyin gudanar da shi a tsakiyar watan mayu an bullo da shirin gudanar da taron sulhu na ƙasar afghanistan ne bayan da gwamnatin ƙasar amurka ta tabbatar da cewa za ta fitar da dukkanin sojojinta daga ƙasar afghanistan kafin ranar 11 ga watan satumba na wannan shekarar da muke ciki wato shekaru ashirin kenan da harin 11 ga watan satumba a ƙasar amurka a kan biranen new york da kuma washington a shekara ta 2001 a jiya talata ce jami'an tsaro a hukumar efcc mai yaƙi da yi wa tattalin arzikin najeriya ta annuti suka tsare tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari na sa'o'i masu yawa inda yake ansa tambayoyi dangane da cin hanci da rashawa a gwamnatinsa. jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa tun ranar 6 ga watan abril da muke ciki ne da hukumar efcc ta miƙa wa tsohon gwamnan wasikar gayyata zuwa ofishinta da ke birnin sokoton tarayyar najeriya a ranar 8 ga watan amma yari bai ansa gayyatar ba sai a jiya talata 20 ga watan abrilu labarin ya kara da cewa tsohon gwamnan ya isa ofishin hukumar ne da misalin karfe 11 na safe kuma har zuwa karfe 7 na yamma yana tare da jami'ar hukumar har ila yau ya zuwa lokacin hada wannan labarin an ba da belin tsohon gwamnan amma bai cika sharuɗan karban belin ba a cikin watan fabrairu da ya gabata ma dai tsohon gwamnan ta zamfara wato abdulaziz yari ya sha tambayoyi a ofishin hukumar ta efcc da ke birnin lagos kan kokarin sace wasu kudade kimanin naira biliyan 300 da ke cikin wani asusu a bankin generation bank da ke birnin na lagos masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga yankin arewacin amhara na kasar habasha na cewa rikicin kabilanci wanda aka fara a makon da ya gabata ya zuwa yanzu ya laƙume rayukan mutane kimanin hamsin kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa dubban mutane ne suka fito zanga-zanga a birnin bihardar babban birnin lardin amhara da wasu garuruwa inda suke allah wadai da rikicin kabilanci tsakanin kabilun oromo da kuma amhara Kabilu biyu mafi yawa a ƙasar ta habasha a cikin watan yuli mai zuwa ne za a gudanar da zaɓuka na ƙasa a duk faɗin ƙasar ta habasha don haka jam'iyyun siyasa suna yakin neman zaɓe don ganin sun kada jam'iyyar firaministan ƙasar wato abe ahmad rahotanni sun bayyana cewa a ranar litinin kaɗai, mutane goma sha takwas ne 'yan ƙabilar oromo aka kashe a wani yanki a lardin amhara inda mafi yawan mazauna wurin 'yan kabilar oromo ne a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta fesfoli ta ƙasar iran ta sake ɗagawa a group e da take ciki inda ɗan wasanta ya saka kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta gowa ta kasar india an tashi wasan biyu da ɗaya. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa da farko ɗan wasan gowa wato sudu shi shine ya saka kwallo a ragar persepolis a minti na goma sha biyu da fara wasar amma persepolis ta rama mintuna hudu bayan haka a lokacin da mehdi torabi ya saka kwallo a ragar gowa sai kuma a minti na 24 da fara wasan dan kungiyar persepolis said jalal husaini ya saka kwallo na karshe wanda kuma ya ba kungiyarsa damar nasara a wasan tare da buga kwallo da kai wato kungiyoyin guda biyu za su sake karawa a ranar juma'a mai zuwa wanda shine wasan persepolis karo na goma sha shida a gasar wasannin na afc masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To madalla sai kuma shirin na muleka jaridunmu na yau da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Mulega jaridunmu na yau. To za mu faro wata ne daga kasar Chadi inda za mu leka shafin nan na Journal du Chad da ya ɗauki labarin cewa majalisar rikon kwarya ta soja ƙasar Chadi ta kaddamar da sabbin mambobinta. Ɗan mamacin shugaban ƙasar ta Chadi mai suna Laftanar Janar Muhammad Idris Debi Itno. shine ya gabatar da manyan jami'an sojan da zai aiki da su domin tabbatar da cewa an sake miƙa mulki ga farar hula a cikin watanni 18 masu zuwa mambobin majalisar rikon ƙwarya ɗin dai sun kunshi manyan jami'an soja su goma sha biyar a ƙarƙashin jagorancin laftanar janar muhammad idris debi to sai kuma jaridar nan ta alwahida wacce ita ma ta ƙasa ta ce ta ce majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutuwar idris debi babba asarar abokin aiki ce a gare ta babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne fitar da saƙon ta'aziyya na harshen idris debi ga iyalansa da kuma al'umma da gwamnatin ƙasar ta chadi kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar stephanie dujeric ne ya ce antonio guterres ya girgiza matuƙa da ya samu labarin mutuwar shugaban ƙasar ta chad idris debi itno sanarwar ta ci gaba da cewa idris debi ya kasance babban abokin aiki na majalisar ɗinkin duniya wanda ya taka rawa a fagen zaman lafiya musamman ma dai wajen fada da ayyukan ta'addanci da manyan laifuka a yankin sahel to idan muka nufi najeriya za mu fara duba shafin muryar yanci tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ya ce ban taɓa ganin makaryaci kamar baban babangida aliyu ba tsohon shugaban ƙasar ta najeriya goodluck jonathan ya karyata tsohon gwamnan jihar neja babangida aliyu da ya ce wai shi jonathan ɗin ya karya alkawarin da ya ɗauka wa gwamnonin arewa shine ya sa fadi a zaben shekara ta 2015 ɗaya daga cikin tsoffin hadiman jonathan reno omokri wanda shi ne ya sanya wa martan jonathan hannu ya ce baban gida aliyu na surutai ne kawai don a rika yi da shi a siyasa amma shirgege makareci ne babu wata yarjejeniya da aka yi da ni a baya da gwamnonin arewa sha tara kan takarar da ni ba a taɓa yin haka da ni ba amma yanzu aliyu ya wage baki yana yanko karya kawai don ya samu madafa a siyasance ita kuwa hukumar zaben najeriya kamar jaridar shif hausa ta ambato ta yi barazanar hukunta jam'iyyu masu rikici a zaɓukan cikin gida hukumar zaben ta ƙasa enin ta yi barazanar za ta hukunta duk wata jam'iyyar siyasa wadda ta kasa gudanar da babban taronta wato congress cikin lumana a cikin wata sanarwa da ta bayar a ranar litinin inec ta ce akwai yiwuwar ba za ta amince da sakamakon da aka samar ba a babban taron jam'iyyar da aka yi cikin hatsaniya idan har ba a daina wannan tabi'ar ba to masu sauraro za mu da sa'aya a nan a cikin shirinmu na mu leƙa jaridunmu na yau sai ku gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura kana kuma waɗanda suka ɗau hankula ko kuma ma dai suke ci gaba da ɗaukan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya da a kullum yake cike da batutuwa daban-daban na siyasa da dai sauransu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to batun tattaunawar da ke gudana a tsakanin kasar iran da kuma kasashen turai kan yadda za a rayar da yarjejeniyar ta nukiliya da aka cimma tsakanin iran din da wasu kasashen turai a shekara ta 2015 na daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula a yankin da ma duniya baki daya bisa la'akari da irin muhimmancin da wannan batu yake da shi ga bangarori daban-daban na duniya din musamman kan abin da shafi zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali har ma da bangarori na tattalin arziki da dai sauransu to zuwa yanzu dai an gudanar da zama daban-daban tsakanin bangarorin biyu a birnin biyana kuma ma dai ana ci gaba da yi to sai dai har ya zuwa yanzu ba a cimma wato bakin zaren ba shin akwai yiwuwar cimma hakan kuwa ko kuma ma dai lamarin ya kai magariyar tikewa To wannan lamari dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin bangarori daban-daban na wannan batu. Don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. masu saurare barkamu da sake saduwa. A halin yanzu dai bayan kwanaki na tattaunawa tsakanin bangarori daban-daban. tsakanin bangarori da suke tattauna kan wannan batu na nukiliya kamar yadda muka bayyana a birnin na biyanna wato tsakanin bangaren iran da kuma bangaren kasashen turai waɗanda suka rage a cikin ita kanta wannan batu wannan jina ta nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015 din to da dama dai daga cikin masana da kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari sun bayyana cewa daga dukkan alamu dai nasarar da ake tunanin za a samu a yayin wani tattaunawar daga dukkan alamu sai daɗa raguwa yiwuwar hakan samun nasarar yake yi hakan kuwa saboda irin abubuwan da suke faruwa a yayin tattaunawar da kuma wasu abubuwa da suke faruwa ta bayan fage waɗanda ta wani lokaci waɗanda suke kirkiran irin wannan yanayi din don kada a cimma wannan matsaya da kuma wannan tattaunawa da kuma wannan jiniya da ake son cimmawa kamar yadda a fili yake kan cewa ko wasu waɗanda ba sa son ganin cewa an cimma ta kanta wannan matsaya da kuma yarjejeniya din to kafin fara wannan zama da kuma tattaunawa ta biyan din dai an tsayar cewa za a tattauna kan batun dagewa iran dukkanin takunkumin da aka sanya mata a ɗaya bangaren kuma ita kuma za ta dawo kan ci gaba da cika alƙawura da dukkanin alƙawura da kuma nauyin da ke wuyanta kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyan tun da fari wato a bangare guda za a cire mata dukkan takunkumin da aka sanya mata wannan shine bukatar take yi ita kuma ta bangaren za ta dawo ci gaba da girmama dukkan abubuwan da ya zo cikin yarjejeniyar ta nukiliya kamar yadda aka sani bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar ta nukiliya iran ta ba wa waɗanda kasashen da suke cikin yarjejeniyar har kusan shekara guda na kan cewa su yi kokarin ko dai amurka ta dawo cikin yarjejeniyar din a ci gaba tafiya da ita ko kuma su su ci gaba da sauke nauyin da hau wuyansu na ɗage mata takunkumi da share mata fagen da ta iya amfana daga wannan yarjejeniya ta nukiliya amma daga baya sakamakon gazawa da suka yi na cimma koda guda daga cikin irin waɗannan abubuwa ya sanya iran ta fara janyewa ita ma ta fara janye kafa daga wasu daga cikin irin alkawuran da ta yi na kiyayewa dangane da wannan yarjejeniya ta nukiliya din inda ta fara dawowa ta fara tace sinadarin uranium daga wannan adadin da ta har zuwa kashi 20 cikin 100 a wancan lokaci din wanda kuma har zuwa yanzu ma ta kai kashi 60 cikin 100 na tace sinadarin uranium da kuma dai wasu abubuwa daban-daban wanda ta fara janyewa tana fara janye kafa da kansu sakamakon rashin cika alkawari da ita ma aka yi mata a wancan bangare din da dai sauransu to haka nan kuma kafin fara tattaunawa ma dai a halin yanzu bayan an ci gaba da ita ana iya cewa bakin in al'ummar iran ya tafi daya kan rashin amincewa da duk wani salo wanda ba wannan ba wato wanda ba na cire mata dukkanin takunkumin da aka sanya mata kuma a lokaci guda ba koda kuwa salon da wasu musamman amurka suke gabatarwa na cire wa takunkumi mataki-mataki wato anan al'umman iran da kama daga jami'an su har zuwa al'umma din da baki da sun tafi akan wajibcin cewa matukar da ana so su dawo cikin wannan jihar ta nukiliya to abu ɗaya da za a yi shine dole ne a cire musu wannan takunkumi na zalunci da aka sa musu shin wannan takunkumi din wanda dama asali amurka din ta sake dawo wanda dama da suna can aka ɗage saboda jiniya din ko kuma a'a waɗanda ma bayan ficewar amurka din bayan ficewar donald trump daga cikin jiniya ya sake sanya mata waɗansu musu takunkumi daban-daban din to dukkan waɗannan abubuwan sai an cire su ga baki daya tana dama sun saba wa ainihin yarjejeniyar ta nukiliya kafin su dawo cikin wannan lamari sannan kuma suka bayyana cewa ta irin salon da waɗanda suka fara gabatarwa kamar da Amurka ta fara gabatarwa na cewa za ta iya cirewa Iran din takunkumi amma mataki mataki wato Iran ta taka wani mataki sannan sai a cire mata takunkumi sannan a sake ta sake taka wani mataki a cire mata takunkumi a wannan ma al'ummar Iran din da kuma jami'an kasar sun yi nuna rashin amincewa su kwata-kwata da wannan cewa abin da yake shine matukar ana so a dawo cikin yarjejeniyar nan fa to abin shine a cire mata takunkumin nan tun daga farko har zuwa ƙarshe akan ka cire su to su ma sai su dawo su gaba da kamar yadda suke a da sai kuma a ci gaba da gudanar da lamura kamar yadda ya kamata. fari wato tun da farkon zaman tattaunawar na biyana sannan kuma bisa ga irin yadda matsaya da kuma matakin da iran din ke dauka wanda kuma yake a fili sosai suna ganin babu wata bukata mana tattaunawar don ko kusan komai a fili yake musamman ma idan aka yi la'akari da irin yadda amurka ta nuna kamar tana maraba da abubuwan da suka faru kuma kamar dai a shirye take ta yi duk wani abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen wannan yanayi da ake ciki wanda tsohon shugaban ƙasar donald trump ya haifar da shi wato sakamakon ficewarsa da ya daga cikin wani magana ta nukiliya da kuma irin abubuwan da ya dinga kirkirowa na bayanan kokarin ganin cewa sai ya takura wa Iran lamarin da ya sanya al'umma Iran din da kuma jami'an kasar su ma suka fusata sai ga cewa to da wanda leader su ci gaba da wato sauke nauyin da ke wayansu kan wannan yarjejeniya da nukiliya wanda ke ko shakka babu ya dakatar da wani bangare na ci gaba da ake da shi na bangaren nukiliya da amma suka yi hakuri da duk da wannan lamarin dan dai a zauna lafiya suka yi da saboda sun riga da sun sa hannu akan wannan yarjejeniya ta nukiliya amma bangare guda kuma babu wani abin da suke samu wanda kuma haka ne abubuwan da ya zo a cikin yarjejeniya ta nukiliya cewa kamar wani abu ne wanda yake na ake cewa ba ni gishiri in baka manda ko wani abu makamancin wannan to sai da kuma wato akwai wasu abubuwa kuma waɗanda suka faru waɗanda su ma da abubuwa din suna daga cikin irin abubuwan da wasu daga cikin masana harkokin yau da kullum suke ganin cewa su ma waɗannan abubuwa din ko shaka babu da su iya taimakawa wurin wato ba a cimma wannan nasara da ake ganin cewa za a cimma din ba wanda wasu wani bangaren wasu na ganin cewa akwai wani kamar wani abu wanda aka yi shi da gangan don ganin cewa ba a cimma Najeriya ta nukiliya din ba waɗannan abubuwa da suka faru din kuwa sun hada da kai hari da aka yi wa jirgin ruwa na iran din gabanin fara wannan taro wanda shi ma kansa ana ganin kamar wani lamari ne na tsokana da aka yi wanda yake zai iya fusata iran ta ɗauki wani mataki kan wannan lamari hakanan kuma bayan wani ɗin sannan kuma sai hari da kuma zagon ƙasa da aka yi kokarin yi a cibiyar nukilan kasar iran din da ke natanz wato harin da aka kai wa cibiyar a kwanakin baya can wanda aka raka aka lalata wasu daga cikin irin bututun da aka tace sinadarin uranium a wannan guri wanda kuma iran ɗin da kuma ma waɗansu ɓangarori daban-daban suke zargin cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana da hannu cikin wannan zagon kasa da aka yi wanda yake kuma ba mamaki ba ne saboda daman tun asali haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin waɗanda suke adawa da cimar jinin ta nukila. hatta lokacin da aka cimar ya din a shekara ta 2015 sa daga cikin waɗanda suka fito suka nuna adawansu da kan wani jiniya din sannan kuma sa daga cikin waɗanda suka ringa ci gaba da wasu abubuwa na yin kafar ungulu ganin cewa yar bata cimma abin da ake son cimma ba sannan sa daga cikin waɗanda hatta bayan waɗannan wannan kokari da aka fara yi ne yanzu na kokarin dawo da wannan yarjejeniya din sa daga cikin waɗanda suka dinga tursa sa waɗansu daga cikin bangarorin cikin yarjejeniya din na kokarin su shigo da wasu abubuwa cikin su gaban batun da shafi wato irin tasirin da Iran take da shi a wannan yanki na gabas tsakiya ko kuma batun wato makamai masu linzami masu dogon zango da Iran take da su waɗanda Allah wasu labaran da waɗanda yake Iran ta riga ta bayyana cewa ba za ta amince ma a shigo da su ba to saboda haka suka dan kokarin cewa sai sun matsa lamba wurin ganin an shigo da waɗannan batu wanda yake haka yake yake haka yake nufi yana nufin kenan cewa daga karshe dai wato yarjejeniya ma za ta wargaje saboda ko Iran ba ta amince a shugo mata da wasu abubuwa sabanin waɗanda dama suke cikin yarjejeniyar kamar yadda ta sha bayyana ba don haka ba mamaki bane in idan haramcin kasar Isra'ila ta dauki irin waɗannan matakai musamman wannan batu na kai hari shi kansa wannan cibiya na Natanz sannan sai kuma abu na uku shine takunkumin da kungiyar tarayyar Turai cikin yan kwanakin ta sanya wasu daga cikin manyan jami'an kasar Iran musamman jami'an da suke kuruwa na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar da kuma dakarun sa kai na basij wanda kungiyar tarar turai din ta sanya musu takunkumi dukan waɗannan abubuwa musamman waɗannan abubuwa guda uku da na ambata wasu abubuwa ne waɗanda waɗansu suke ganin cewa da gangan aka yi su duk da nufin a dagula wannan lamari ne da ta nukiliya wanda kuma wasu abubuwa ne waɗanda yake a fili yake cewa iran ba ta ba amincewa da su ba idan muka duba za mu ga cewa wannan batu na natanz iran ta mai da martani alalakala na zahiri na kan cewa ya zuwa yanzu ta fara tace sinadarin uranium a wannan gurin har zuwa kashi 60 cikin 100 wanda ke ka shi kansa wannan wani marino da ke mai da martani da iran ta yi akan wannan bangare sannan su kuma dakarun kare juyin jihalin musulunci din su ma suka bayyana a fili cewa duk waɗannan takunkumin da ake sa musu da irin waɗannan barazana da ake musu da matsin lamba da ake musu wani abu ne wanda yake ba zai iya wato hana su ci gaba da waɗannan ayyuka suka sa gaba na kare ƙasar ta iran daga dukan wani wata wata barazana sannan kuma da kare kawayensu da suke wannan yanki da wadajen masu tsarki da kuma faɗa da 'yan ta'addanci da suke a wannan yanki wanda yake shi kansa wannan faɗa da ta'addancin da suke yi ko a iraki ne ko a siriya ne sun sha bayyana cewa kamar kaman wani lamari ne wani faɗa ne suke yi wurin kare kasansu don kuwa su riga da san cewa ainihin inda ake hari su ne kasar tasu don haka idan ma ba su yi fada da 'yan ta'addan a waje ba to kuwa su su faɗa su a cikin gida don ku da shigo da su cikin kasarsu kamar yadda aka shigo da su cikin iraki da siriya da sauransu saboda haka sun bayyana ra'ayinsu sun bayyana ainihin azama su na ci gaba da wannan ayyuka nasu ba tare da la'akari da irin waɗannan takunkumi da sauransu da ake sa musu ba don haka ne wasu da dama suke ganin waɗannan abubuwa da suka faru sun dushe farin hayakin da ake fatan ganin kamar zai bayyana daga wajen inda ake gudanar da wannan taro wanda kuma zai kasance wata alama ce ta cewa an yi nasara don haka ana iya cewa dai akwai alamun cewa murna tana za ta koma ciki wato murnan da ake na cewa wata za a cimma wannan yarjejeniya za a cimma yayin wannan taro din kamar daga duka alamu wasu abubuwa da ake ta kirkira za su iya dushe wannan haske na kokarin cimma wannan lamari ala kulli hal su dai nan iran sun bayyana da ra'ayinsu sun bayyana matsayarsu dangane da wannan batu da cewa wannan dai batu na da ake na batun su dawo cikin yarjejeniyar nukiliya wani lamari ne wanda yake dama su aka cuta don haka matukar za a cire musu wannan cutar da aka yi musu wannan zaluncin da aka musu shi a shirye suke su dawo cikin yarjejeniyar ta nukiliya wanda dama dama tun asali su suka amince da ita ala kulli hal dai abubuwan da zai faru nan gaba sun da su iya tabbatar mana da makomar ita kanta wannan yarjejeniya ta nukiliya to ma saurare da aka maka shafin da zamu gabatar muku sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa barakatu. To yanzu kuma ga shirin naku mai farin jini muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Tehran. Mai magana Samalan Lawal mai dawa. To magana da zai tsogagin da zani bisa rasuwar da shugaban kasa na Chad yayi eh, sai ni addu'a Allah Allah ji kanshi Allah sa kwanciyar huta ce saboda mutum ne mai kishin kasashe sosai kuma mai kishin kasashen Afirka ta da duk lokacin da wata fitina ta taso yana ba da gudunmawa shi yana ba da gudunmawa shi sosai ɗari bisa ɗari sai mu ce to Allah ji kanshi mun kasashen Afirka mu ma mun yi shi ba kasar da ba kawai ta yi shi sai mu ce Allah ji kanshi Allah sa kwanciyar huta ce Allah ba nan shi hankuri kuma Allah ka mana ka kwanciyar hankali mun kasashen Afirka to salamu alaikum mai magana malam lawal mai da Dawa a zaune a garin a Nijar. Assalamu alaikum biwa Hausa ra'ayin masu saurare. Ra'ayina yanzu a bisa kan azumi da ake ciki na tsadar rayuwa na kayan ruhi na buɗar baki. Mutane masu sai da kayan buɗar baki da kayan ɗanye da kaya na kamar tsaba wanda za a sarrafa mai da shi abinci. Muna roƙon ku ku ji tausayi ku rage kuma sai albarka ta samu a cikin wani abu. Da fatan an karɓi wannan kiran na. Ni ne Mushe Nuhu principal na CSP Benam da Magaram mu Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga iyalai waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai a yankin Filiberi. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya jikansu da rahama Allah ya sa sun futa mu kuma idan ta mu ta zo allah sa mu shiga da imani kuma muna kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar nijar wato bazu muhammad ya kamata ya gaggauta takawa waɗannan yan bindiga burki ganin yadda suke ta kashe mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya ra'ayina a takaice jamhuriyar musulunci tehran mai magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na hausa na boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne ba da da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya zan bayyana ra'ayina ne dangance da yan kamfanin gidan ruwa namu na da magaram da na jihar agadas don allah da annabi su ji tsoron allah su ji tsoron alakin mutane ganin akwai da yaushe bisa tashi yanke-yanken ruwan su lokacin watan ramadan ya kama to muna kira ga duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan alhaki na jama'a Allah shirye shi in ba mai shirwa bane kuma Allah kauda shi daga jihar tamu ta da magaram da jihar Agres na gode BH mai magana isu ne ba da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Assalamu alaikum BH Hausa a Radio Iran kuna tare da bukar daga birnin Agres ne jan ina kai sakon tasiya ga yan uwan da uwa bayan Allah wanda aka kashe yankin Talabiri Allah ya ji kansu Allah gafarta musu gaskiya ya kamata gwamnatin nijar ya kamata a ɗauki matakai game da wannan 'yan ta'adda gaskiya ga doka ansa doka ansa moto bai biyowa bai shigowa akwai doka wadda aka sa ta motuna ba zai shigowa ba kuma 'yan ta'adda ga shigo su kashe bayan allah su koma wasu ta allah ba mu zaman lafiya allah ba mu zaman lafiya allah ba mu zaman lafiya da kwanci hankali duk kasashen musulmi sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaran jamhuriyar nijar to a gaskiya mu dai nan birnin da magaram na jamhuriyar nijar inda aka ce an ga watan ramadan duk da watan ramadan na rantsi da allah da magaram ta shiga wani bala'aki na matsalar ruwan sha eh, mu yanzu a birnin da magaram ba yaro ba babba kuma ba tsoho ba tsohuwa gaba baki ɗaya mun zama yan garuwa to da allah muna kira ga gwamnatin jamhuriyar nijar wannan al'amarin ba a duba shi ne ko kuma an kyale talakawa bayan allah suna shan wahala to mu dai in mutum ne yake mu wannan abin ubangiji allah mu maganin shi in kuma allah ne ya dora mana ubangiji allah ya yi mana a birnin nijar birnin da magaran ruwa na tsoron kaɗai ya isa a wadatar da magaran ruwan sha an ki duba wannan al'amari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaran koriya nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen wasu na biyu hausa barkan mu da haka mai magana na da daga neman nijar daga farko dai na yi mana fata alheri da fata allah ya karbe ba don namu ina ma kowa da yake cikin wannan zauren fata alkhairi ya eh, ra'ayi na zai tafi ne zuwa ga kowace kira zuwa ga gwamnatin namu na Nijar wanda gaskiya ga irin maganganun da yi lokacin da aka rantsar da shi to ya kamata a ce tuni talaka Nijar ya fara gani a ƙasa bangaren tsaro to sai zan abin kuma abin ma yana ƙara faɗaɗa za a ce ko yana ƙara tsanani fatan mu da Allah ya sa ita wannan gwamnatin ta dubi halin halin da yankunan da suke fama da rashin tsaro suke ta ga wani irin tallafi za ta iya ka daga bangaren To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hasan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. ga kuma shirin tsaftar muhalli tare da dr fatima muhammad muhammad ture tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa boh daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsartar muhalli wato vector control da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan vector control wato shi da vector control wasu hanyoyi ne da ake bi domin kawar da duk wasu halittu da suke iya yada cuta a al'umma waɗannan halittun sun hada da ƙwari tsuntsaye da beraye da dai sauransu to yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yaɗa cututtukan nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba wanda ake kice musu neglected tropical diseases wanda suke su waɗannan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtuka masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine akwai wasu nau'in rashin lafiyan da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kenan kafin ma su yi wa mutane illa kamar za misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yadawa Ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa ta kara da cewa duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da su ake yi kenan daga irin wannan cututtukan wato wanda ake cewa a vector borne diseases misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar to ta hanyar irin wa'annan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar wannan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ta rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin da ake cewa integrated vector management wanda ƙungiyar lafiya ta duniya take ba wa kasashe shawaran yawan yin amfani da irin shi. masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. inda a yau muke mai da hankali akan vector control za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin wannan vectors din wanda suke yada kwayar cuta da farko dai akwai habitat and environmental control wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su wa'annan halittun suke kiwo kenan ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi ko tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a sarari kula da masai wanda zai iya hana kaman kutaje kinan su rinka yawo da kwayan cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan kwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cuta har a yi rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a kofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana kwaro ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na na kashe shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa wa'annan kwarin suna nan suke zama wannan hanya na da tasiri sosai wajen kawar da su wa'annan halittun kenan da suke hada kwayoyin cuta wanda za su rage irin wa'annan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke hada kwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye ƙananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin wayannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum to za mu karkare da shirin na afirka a yau afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi da karin bayani kansu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a kwanakin bayani dai aka tuhumci tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban kasar wanda kuma ya gada wato thomas sankara yayin wani juyin mulkin soji da aka yi masa shekaru talatin da suka gabata don haka a halin yanzu an gabatar da batun zuwa ga wata kotu ta soji don ci gaba da yin shari'a da kuma dubi kan wannan lamari a nan babban birnin kasar wato wagadugu to wani batu kuma da ya kunno kai yayin da ake gudanar da waɗannan bincike shine hannun da aka ce kasar faransa tana da shi cikin wannan ɗanyen aiki da ya faru a nan burkina faso to don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin abin da ya faru da kuma irin yiwuwar hannun ita kasar faransa a cikin wannan lamari da kuma abinda zai iya biyowa baya a nan. nan gaba don sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance Thomas Saurari mu da sake saduwa. A kwanakin bayan da wata kotun soji a kasar Burkina Faso ta sanar da samun tsohon shugaban kasar blaise compore da laifi a kisan gilla da aka yi wa kaftin thomas sankara tsohon shugaban kasar na burkina faso a ranar 15 ga watan oktoban 1987 bayan wani juyin mulkin soji da aka yi masa da ya sanadiyar rasa rayukansa da wasu na kurkusa da shi to kotun sojin da ta kasar ta kama compore din ne da laifin wato irin zarge-zarge na tumce-tumcen da ake yi masa da suka hada da kai hari kan tsaron kasa da kuma hannu cikin kisan kai da kuma ɓoye gawawwaki tun dai a watan janairu nan ne dai kotun sojin da ke birnin wagadugu babban birnin ƙasar ta burkina faso ta fara tabbatar da tuhumce-tuhumce kararrakin da aka shigar da mutane ashirin da ake tuhuma da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa kaftin sankara din ciki kuwa har shi blaise compaore wanda ya kasance daya daga cikin na hannun daman shi kaftin sankara din a lokacin da suka yi mulki da kuma tabbatar da juyin juyi hali a kasar ta burkina faso To bayan kammala waɗannan shari'o'i ne dai waɗanda tsohon shugaba komforan bai halarta ba sakamakon gudun hijira da yake yi a ƙasar Abrikos na ƙarshe dai an yanke hukuncin samun sa da waɗannan laifuka da ake zargin sa da shi a bayan idansa. To haka zalu kuma ba shi kadai Blaise komforan aka samu da laifi ba don ko ba shi kadai ake wa shari'a din ba waɗanda suke ake musu shari'a din sun kai su ashirin. To daga ciki kuma an samu Gilbert Yandere wani na hannun shi na daman shi Mr. Komforan din da laifi a kisan gillan da aka yi wa shi tsohon shugaba Thomas Sankara din a yayin wannan shari'a to sannan kuma kamar yadda aka tsara tsara cewa akwai wasu mutane goma sha biyu da za su bayyana a gaban kotu a nan burkinan kan laifuka masu alaka da waccan shari'a din da aka yi na kisan kai don haka daga dukkan alamu dai gwamnatin kasar ta buɗe shafi na yin shari'a kan wannan lamari wanda dama tun daga baya ya daga cikin irin abubuwan da al'ummar kasar suka ci gaba da neman a yi haka din amma dai gwamnatin Blaise Compaore din shekaru aro aro ta yin gudanar da wannan bincike na gano hakikanin abin da ya faru waɗanda suke da hannu cikin kisan gillan da aka yi shi masu kankara din da kuma hukunta su sakamakon irin girman wato matsayi da yake da shi a cikin zukatan al'ummar na kasar burkina faso a to kamar da muka bayyana dai daman tuhumce-tuhumcen da ake zargin su waɗannan mutane a gaban kotun shine kai hari kan tsaron kasa bugu da ƙari kan kisan kai da yin jabun wasu takardu na gwamnati da kuma ɓoye gawawwaki na waɗanda aka kashe din da dai kuma sauransu to idan dai ana tunawa an kashe shi marigaye Thomas Sankara ne dai mai shekaru 37 kuma jagoran juyin jihali na Burkina Faso din a shekarar alif 1987 tare da wasu na hannun damansa su goma sha biyu a wani juyin mulki da aka yi musu wanda kuma ya sanadiyar karewar shi Blaise Compaore ya zama shugaban kasa a wancan lokaci din duk da cewa akwai wasu alamu da suke nuna yatsan zargi ga shi kansa Blaise Compaore din a matsayin wanda yake da hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi da kuma kisan gilla din to amma kuma ya yi kokarin nuna kansa a matsayin wani na hannun daman shi Thomas Sankaran kana kuma mai kishin sa wanda kuma zai bi wannan lamari na kisan gillan da aka yi masa don haka ya zama to shugaban kasa amma kuma daga dukkan alamu babu wani abin da ya yi to sai dai shi ma kuma Blaise Compaore din duk da cewa ya shafe kusan shekaru 27 yana mulkin kasar amma da karshe a watan Oktoba shekara ta 2014 al'ummar kasar sun gudanar da bore da zanga-zangogi a wurare daban-daban lamarin da ya tilasta masa gudu daga kasar da kuma barin mulki din lamarin da ya sanya a kawo ƙarshen mulkinsa bayan shekaru 25 na mulki din to tun daga wancan lokaci din bayan gwamnatocin da suka biyo baya dai su daya daga cikin daman bukatun da mutane suke da shi shine sake fito da wannan batu na kisan gillan da aka yi wa shi Thomas Sankara don gudanar da bincike a kai da kuma gano waɗanda suke da hannu kan wannan lamari don a ci gaba da hukunta su To da haka ne ma dai a watan Mayu na shekara ta 2015 gwamnatin Burkina Faso din ta hako gawar sankara din ta abokan nasu su goma sha biyu da waɗanda wato aka kashe su tare kenan a inda aka tono su don gudanar da bincike. To bincike dai da aka gudanar ya nuna cewa an yi kace-kace da jikin nasu da harsasai kafin kuma aka bizne su a wata makabarta a nan Wagadugu ba tare da wato an ba da daman an gudanar da bincike a kansu haka din ba. To wannan lamari da abin da aka gani din ya daga cikin abubuwan da suka sake taso da batun gudanar da bincike din da kuma yin shari'a wasu waɗannan da a halin yanzu aka same su da wannan laifi to da kuma wani lamari wanda kuma ya daɗa ta da ƙura a cikin dukan wannan shari'a da aka yi shine shaidun da aka samu yayin shari'a da aka yi din da suke nuni da cewa kasar faransa tana da hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi a shekarar 1987 duk da cewa kuma har zuwa yanzu bayanai din kamar yadda wasu rahoton suke nunawa abin bai bayyana a fili cewa ita kasar faransa din eh, wato an tabbatar da cewa tana da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa shi thomas sankara din ba amma dai ta wani bangare to sai dai an tabbatar da cewa tana da hannu cikin juyin mulkin da aka shirya din amma abin da ya biyo bayan juyin mulkin na kisan gillan da aka yi da irin kisan gilan da aka yi shi Thomas Sankara din to wannan shine abin da har zuwa yanzu rahoton suke nuna cewa ba a tabbatar da tana da hannu a ciki ba amma dai batun cewa hannunta da kuma batun shirya juyin mulki din da hannunta cikin yinsa wannan bayanai din ba to babu kokonto a ciki kamar yadda wasu bayanai din suke nuna da dama dai daga masana waɗanda suka sa abin da ke gudana a Burkina Faso musamman a wancan lokaci din suna ganin ba abin mamaki bane idan an samu kasar Faransa da hannu cikin wannan aika-aika na kokarin kifar da gwamnatin shi marigayi Thomas Sankara bisa la'akari da irin siyasar shi Thomas Sankara wanda a wancan lokacin ake ma bayyana shi a matsayin ce gubara na afirka wato wani kamar wani gagarumin dan gwagwarmaya dan juyin juyi hali na afirka wanda kuma a lokaci din ya jagoranci wannan juyin juyi hali da ya gudana a nan burkina faso wanda kuma ya samu nasara gurin kawar da a cikin yan wasu yan shekaru da ya yi na mulki a nan burkina faso din shi ya samu gagarumin nasara wurin haifar da da kuma kawo wasu karshen wasu irin matsaloli da kasar take fuskanta musamman abin da shafi irin su fari da da shauran karancin abinci da wato kasar burkina faso take fuskanta wancan lokacin wannan gwamnati ta samu damar yin maganin wannan lamari din wani abu na biyu kuma waɗanda yake shi ma daga cikin abubuwan da ya fusata wasu daga cikin yan mulkin mallaka irin kasashen faransa din ya daga cikin irin batun da shi shugaba thomas sankara ya fara kiran wasu daga cikin shugabannin afirka ko kuma shugaba shugabannin afirka gabaki daya da su daina biyan bashin da suka kuda da kudaden ruwa da kudin bashin da suke biya na wanda suka ciyo daga bankin duniya da kuma asusun lamuni nan na imf to wannan wanda yana daga cikin abin da watakila wasu ke ganin daga cikin abin da aka kashe wanda kuma haka din watakila zai iya tabbatuwa tunda cewa an kashe shi ne bayan yan watanni da waɗannan maganganu da waɗannan kiraye-kiraye da wannan siyasa da ya ɗauka din aka kashe shi a tunaka shekaru aru aro dai biyo bayan kisan gillan da aka wato masangara din alƙalai a nan burkina faso sun gudanar da bincike kan kwamandojin da suka jagoranci wannan kisan gilla wanda aka yi bincike din kuma ya tabbatar da cewa lallai fa akwai a lokacin da akwai wasu jami'an kasar faransa da kuma sojin faransa a cikin lokacin nan a cikin burkina faso din wanda ake ganin suna da hannu gurin shirye-shirye da aka yi na gudanar da wannan juyin mulki da aka yi to bayan wannan kisan gilla da aka yi Thomas Sankara da kuma kifar da gwamnatinsa Blaise Compaoré wanda ya dare karagar mulki a lokacin ya zamanto wani na hannun daman kasar Faransa kud da kud wanda yake binta wanda kuma take jin daɗin sa wanda wannan din ma yana daga cikin abubuwan da ake ganin cewa Faransa da lalle tana da hannu cikin wancan abin da ya faru din sannan kuma hakan ya sake sanya da dama suke ganin cewa wannan juyin mulki ma da aka yi ba zai taɓa yiwuwa ba ba tare da hannun wasu kasashe guda biyu wato kasar Ivory Coast a wancan lokacin wanda kuma kowa riga da san irin alakanta da Faransa sannan kuma da sanya albarkan ita kanta Paris din wato kasar faransa a wancan lokaci din musamman sanya albarkan firaministan faransa din na wancan lokacin mr jack chirac bayanai da dama suna nuni da cewa dai tun asali shi jack chirac mutum ne wanda yake tsananin gaba da kuma kiyaya da shi thomas sankara din saboda wasu dalilai nasa na siyasa da dai sauransu wanda wani wataƙila ana ganin cewa irin waɗannan abubuwan da sai ya sanya ya ba da wato ko kuma ya share fagen ganin cewa an ga bayansa ko da alal akalla dai an ga bayan mulkin nasa ko da ko ba a ga bayan ransa ba to da haka wannan dai wani abu ne wanda yake a fili ya tabbata musamman a cikin wannan rahotanni da irin wannan shari'a din ya bayyana cewa faransa da hannu ciki to sai da kuma da tabbatar da hannun faransa din a ciki ɗari bisa ɗari da kuma tabbatar da ta wurin wannan kisan gila din wani abu ne da ke bukatar a buɗe wasu rumbuna na bayanai da aka haramta buɗe su waɗanda suke na nan faransa din aje aka haramta buɗe su ga duniya su gani buɗe irin waɗannan abubuwa su ne zai iya tabbatar da hakikanin me ya faru haka din watakila yana daga cikin abubuwan da aka ci gaba da kiraye-kiraye to a shekara ta bakwai shugaban kasar faransa na yanzu emmanuel macron ya yi alkawari wasu al'ummar burkina faso din cewa zai buɗe waɗannan rumbuna na waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da kisan gillan da aka yi wa shi thomas sankaran to sai dai kuma wannan alkawarin nasa ba a cika ba don kuwa wasu daga cikin bayanan da aka fitar din bayanai ne da suke da alaka kawai da abubuwa na diplomasiya da kuma wasu abubuwa wanda zai shafi al'umma wanda za a gani amma hakikanin waɗansu abubuwa waɗanda suke na can ciki ciki ba a fitar da su ba da dama daga cikin masana suna ganin cewa akwai hannun sojojin faransa na cewa ba za su bari a fitar da waɗannan rumbunai na bayanai da kowa da kowa ya gani ba don kuwa hakan zai iya bayyanar da gasken abubuwan da suka faru a kasar burkina faso hakanan kuma da wasu abubuwan suke faruwa musamman yanzu a halin abubuwan da suka faru a irin kasashe irin su mali musamman ma dai wato abin nan harin nan da ake kira da operation barkan wanda yake ake tarkace ne ce a kai wanda yana gashin abubuwan da yake yake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin al'ummar kasar mali da burkina faso din da kuma su kansu mutanen a gwamnatin faransa da dai sauransu to ala kulli hal wannan lokaci ne zai iya tabbatar da abubuwan da ke faruwa da kuma hakikanin abin da ya faru to masu da aka maka kawo ƙarshen abin da zamu iya gabatar muku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh buga tahir amir raji ya dawo dauke da labarun duniya a takaice ƙasar iran ta ki amincewa da tsarin ɗauke mata takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta ɗora mata a tattauna tsakaninta da kasashen turai a birnin vienna tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wakilai daga kungiyar tarayyar turai da kuma na kasashen turan da amurka da kuma iran sun kasa kai ga fahimtar juna don ɗage takunkuman wata majiyar ta faɗa wa press tv kan cewa har ila yau iran ta ki amincewa da ɗage takunkuman na wucin gadi ko sawaƙa su ko kuma dai tsawaita damar hulɗa da wasu harkokin kasuwanci a duniya banda haka majiyar ta kara da cewa iran ta ki amincewa da lokacin tabbatar da ɗage takunkuman wato ya zama mako guda kamar yadda aka buƙace ta sai dai ta bayyana cewa tana buƙatar akalla makonni uku zuwa watanni shida don tabbatar da cewa an ɗage dukkanin takunkuman da aka ɗora mata to masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu da lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa thank you